Allah bin Shaitan Rajim, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalamu ala ashraf al-anbiya wal mursalin nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa man da'a bi da'watihi wa stanna bi sunnatihi ila yawmiddin wa ba'du. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. A yau a kwanan wata zai zama goma sha tara kenan ko? Ko sha takwas? Sha takwas ga watan biyar shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari hudu talatin ɗaya hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shi ne ya dace da biyu ga watan biyar shekara ta dubu biyu da goma a lissafin Turawa za mu ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sifatu salatin Nabiyyu sallallahu alaihi wasallama من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نشق نصر الدين الألباني Allah ya masa rahama cikin wannan masallaci mai albarka na Masjidul Ansar a NNDC quarters Sharada cikin garin Kano idan ba ku manta ba a satin da ya wuce mun tsaya ne akan salatul maridi ko jalisan yau za mu tashi akan as-salatu fi safina haka ne hukuncin yin sallah a cikin jirgin ruwa ko kwale-kwale za a yi sallah a ciki kuma idan za a yi yaya za a yi sallah amfanin wannan shine watakila ko tafiya za ta iya kama ka wata rana ka shiga cikin jirgin ruwa kuma sallah ta kama ka to yaya shari'a ta ce a yi sallah a cikin jirgin ruwa malam ce wasu ila sallallahu alaihi wa sallama ani salati fi safina فقال صل فيها قائما إلا أن تخاف الغرق an tambayi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama dangane da hukuncin yin sallah a cikin jirgin ruwa faƙala sai manzon Allah ya ce da mai tambayan salli fiha qa'iman ka tashi ka tsaya kai sallah a tsaye a cikin jirgin ruwa duk gudun da yake kuwa a tsaye za ka yi sallah illa an ta kafal garak sai dai in kana jin tsoron za ka iya fadawa ka nutse to wannan idan kana jin wannan tsoro to sai kai sallah kenan a zaune wannan hadisin imamu dara kutani ne ya fidda shi da imamu hakim daga abinu aim shine al-fadl bin dukain imamu hakim yace sahihun ala sharti muslim hadisin sahihi ne a bisa sharadin imamu muslim wannan hadisin yana nuna mana halaccin yin sallah a cikin jirgin ruwa to amma ka'idar da manzo Allah shin fada shine wanda zai sallah cikin jirgin ruwa yayi ta a tsaye kamar yanda yake yin ta me a tsaye in ba a cikin jirgin ruwan ba sai dai in yana jin tsoron wata matsala Imam Shaukani yana faɗa cewa dangane da wannan hadisin yace fihi annal wajiba ala man yusalli fi safinati alqiyam a cikin hadisin akwai bayanin cewa duk wanda zai sallah a cikin jirgin ruwa to yayi ta a tsaye bai halatta bai zauna sai dai in ya ji tsoron ko zai iya fadawa ya nutse ya ce wannan akwai hadisai da yawa da suke goyon bayan wannan hadisi kuma yana nuna mana cewa ashe lalle dai sallah ana yin ta ne a tsaye malu shahid shine idan har an ce da kai a cikin jirgin ruwa sai ka sallah a tsaye to idan a masallacin ku ne fa ko a gidanka ka ga min babu aula kai sallah a tsaye kenan hadisin za a iya kafa hujja da shi akan wajibcin yin sallah a tsaye tunda har a jirgin ruwa an ce in za ka yi sallah sai dai ka yi ta a tsaye sai dai in ka ji tsoron nutsewa ina fatan muna fahimta to idan an samu larura to kenan wajibin wajibcin baya nan zai tashi kenan kuma ba a cewa mutum ya yi sallah a jirgin ruwa a zaune sai dai inda larurar ba zai iya yi a tsaye din ba kamar yadda kuma ba a yin sallah ta farilla a zaune sai dai in akwai larurar da za ta hana ka ka yi ta a tsaye din mun karanta hadisai da dama da suke bayani akan rahusa dangane da wanda zai iya yin sallah a zaune idan yana da uzuri an fahimci wannan imam abu dawud ya faɗa a cikin masailihi cikin wato masail abu dawud ya ce na ji wato ahmad ibnu hanbal Allah ya masa rahama an tambaye shi dangane da mutumin da ya salla a cikin jirgin ruwa kuma a zaune asa abu dawud almajirin imamu ahmad ne sai tambaye ya ji aka tambaye imamu ahmad mai hukuncin wanda ya yi sallah a cikin jirgin ruwa amma a zaune ya yi imamu ahmad ya ce in kana kadiru an yusalli qa'iman in dai mutum yana da ikon yayi salla a tsaye kuma yayi sallah a zaune yace to fa uhibbu fa ahabbu ilayya an yu'id to ni abinda nake so ya maimaita sallah kawai Imam Ahmad ya ce duk wanda ya sallah a jirgin ruwa a zaune kuma alhali yana iya yi a tsaye to sai ya maimaita sallah dole sai ya sake sallah haka Imam Abu Dawud ya faɗa Allah ya masa rahama yace wata ran ma yaji an tambaye Imam Ahmad din akan hukuncin yin sallah a jirgin ruwa sai yake ba da amsa cewa ga wanda zai sallah din yace salli qa'iman in istata'ata ko an yusalli qa'iman in istata'a mutum ya salla a tsaye idan yana da iko to wannan kenan to idan muka duba wannan malamai sun yi magana dangane da hukuncin yin sallah a cikin jirgin sama kuma suka ce hukuncin sallah a jirgin sama iri ɗaya ne da hukuncin sallah a jirgin ruwa wannan bayanin da muka yi shi ma shine akan na jirgin sama kenan a jirgin sama ma za ka yi sallah ne a tsaye car sai dai in ka ji tsoron watakila jirgi zai iya girgizawa ka faɗi to wannan ka iya yin sallah a zaune shi kuma wannan sallah a zaune za ka yi shi ima'an ne kana mai nuni da ruku'in ka da sujada ka gaba ɗaya kana mai nuni haka hukuncin ya zo kamar yadda malamai suka yi bayani Allah ya musu rahama to wannan iya gabar magana kenan abin da yake so ya nuna mana a takaicen takaicewa mun fita da hukunci cewa ya halatta a yi sallah a cikin jirgin ruwa ya halatta a yi sallah a cikin jirgin sama amma me ake da bukata a yi ta a tsaye sai dai in babu halin a yi a tsaye sai a yi a zaune an fahimci wannan to ya labarin alwala kuma ya labarin alwala jirgin sama dai babu matsala tunda akwai banɗakuna sai kai alwalaka a cikin banɗaki wannan kenan jirgin ruwa ma babu mushkila tunda shi ma dai akwai banɗakunan kuma akwai ruwa shi kan ma shi ya fi cancanta ai a samu ruwa ma a ciki <laughs> tunda jirgin ruwa ne ko haka ne. to kaga babu iskali kenan to sai mota sai sallah a cikin motocinmu da muka yi bayani satin da ya wuce manya-manyan motocin na luxurious buses da ake long journey da su tafiya mai tsawo wanda kuma na arna ne ba sa tsayawa shi ma za mu iya ba su hukuncin sallah a cikin jirgin ruwa da hukuncin sallah a jirgin sama na'am ba za mu ba su ba to ya za mu yi tunda kuka ce ba za mu ba su ba to ya za mu yi mutum ya hau mota mai tafiya mai nisa daga nan zuwa Lagos kuma lokacin sallah ba za su tsaya ba ya zai na'am ba sa tsaya ba za su tsaya ba ha to cikin mota ba space din da za a tsaya to sai ayaya na'am na'am yanda ake sallah kan dabbobi ya ne ne ake sallah kan dabbobi a tsaye ko a zaune a zaune to yanzu dai an halatta a iya yin sallah cikin motar kenan tana zura gudu to ya maganan fuskanta alƙibla kuma na'am to kaga yanzu a anan a cikin jirgin ruwa da jirgin sama ba a yi magana alƙibla ba da haka kawai fa aina ma tuwallu musamman wajhullah <laughs> shi ne kawai hukuncin da ya fi sauki kwarai da gaske ba ba yanda za ka yi da mutum ya zauna lokacin sallah ya kubuce masa ya wuce masa bai yi ba yana bin wannan sallah wannan mota ta arna ka je ma a je a hadari ka mutu cikin arna ga rashin sallah ga mutuwa cikin arna ai kaga wanda ka samu kai sallah ka yadda ta samu ko ba ka bane ba yawwa to ita ma salli qa'iman in istafata wa illa fa salli jalisan fa aumi ima'an abin da ya kamata kai kenan wallahu alam to sai ce al-i'timadu ala wato amudin wa nahwihi fi salah to yanzu idan mutum ya zo sallah ya halatta ya shingida ko ya dogara da wani abu a cikin sallah kamar misalin ka zo kana sallah a kusa da wata fila haka liman ya ja karatu ya ja karatu kayi kayi ya ruku'i yaki sai kaga abun ya maka tsawo sai ka dan tokara haka ka jingina ina fata ana fahimta ko kuma ka shigo da sandarka ka dogara da ita a yayin da zaka yi sallah ko wani abu ya halatta ko bai halatta ba mala ce walamma asanna sallallahu alaihi wasallama wa kabira ittakhadha amudan fi musallahu yatamidu alaihi yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wato asanna yayi shekaru mai yawa ya samu shekaru mai yawa ya girma kenan wa kabira girma ya kama shi ittakhadha amudan fi musallahu to ya samu wata amud wato wani fila ko wani birka abun dogaro a wurin sallarsa idan ya tashi yin sallah ya tami da alai sai ya rinka dogaro akan wannan abin sallar akan wannan amudi din wannan hadisin hadisi ne na Abu Dawud da Imam al-Hakim kuma Imam al-Baihaqi ya rawaito shi ma daga Hakim ɗin, ta hanyar Shayban ibn Abdurrahman daga Hussein ibn Abdurrahman an Hilal ibn Yasaf hadisi ne tabbatacce ingantacce imam al-hakim ya ce a sahihun ala sharatu shaykhain manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya girma ya kama shi ya zo yin sallah sai yake dogara kamar wannan yana nuna mana wanda yake ya tsufa shekaru ya kama shi to ya halatta idan ya zo sallah sai ya dan kishin gida ya dogara a jikin wani abu kana yi a tsaye din fa sai ka dogara da wani abu ya halatta imam shaukani yana faɗa cewa الحديث يدل على itimadi fi في salati. على العمود amudi wal كما wa nahwihima kamar hadisin yana nuna mana wato halaccin dogaro a akan wani itace ko wata sanda ko wata fila ko na makamancin wannan yayin da mutum ya zo sallah to sai dai yace lakin muqayyadan bil uzri al madhkur an kayyade halaccin haka din da uzuri kar mutum ya zo sallah haka kurum saurayi lafiyayye to kaya guda ya zo ya ce zai sallah zai dogara da wani abu a'a dole sai dai inda akwai uzuri kamar girman shekaru yawan shekaru girman jiki tsufa da kuma ƙiba in ta yi wa mutum yawa shine kasaratul laham eh, in ƙiba ta yi wa mutum yawa ba zai iya daɗewa a tsaye ba ka san idan wani ya yi ƙiba ƙiba ta yi yawa in aka daɗe a tsaye sai ka ji kamar a sama ce da shi yana ta numfashi yana ta numfashi ya gaji saboda baya training baya motsa jiki ina eh, inda yana motsa jiki ai ba zai wannan ba duk wanda yake jijjige jikinsa in dai mutum yana jijjige jikinsa to ba zai wannan ba sam sam sam ba zai ba amma wanda baya yi dole ya samu matsala zama da ƙyar tashi da ƙyar da kuma rashin lafiya da kuma raunin jiki da rashin lafiya da kuma baf wannan duk uzuri ne sai zai sa mutum ya iya yin haka din an ce idan mutum ya kai wani munzali na girma ko yana da wata larura ba laifi zai iya daukan sanda ko ni itace ya rinka yin sallah da shi kai ko katangar masallaci ma ginin masallaci idan ka zo kawai ka sa sahun ka dama a gindin gini kawai kawai ka tsaya ka tokara kawai ka dogara wannan ya halatta ma ja'ala alaikum fid dini min haraj ba ya muku kunci ba da kuntatawa da tsananta a cikin addini millata bikum ibrahim haka Allah madaukin sarki ya faɗa ina fata ana fahimta yawa a daga cikin malaman da suka halarta in an zo yin sallah a rinka dogara da wani abu ya halarta in dai da bukata akwai imamu malik imamu malik yace in sha ya tamada wa in sha alam ya tamit idan kaga dama a sallah ka dogara da wani abu in kaga dama kuma ba za ka dogara da shi ba shi baya shi imamu imamu malik baya kin mutum in yazo sallah ya dogara yace wannan kawai a bisa gwargwadon iya bukatar ka ne da kuma sauƙaƙa ma in ka ga da wahala ka dogara in ba wahala kuma ba sai ka dogara ba ka duba abin da ya fi dacewa gare ka haka ya faɗa cikin littafin mudawwana Allah ya masa rahama to amma a nan gurin malamai suka ce wannan magana in sha'a ya ta da in sha'a lam ya tamit ana magana ne akan sallan nafila yana magana ne akan sallar nafila in dai nafila ne kana dama ka iya dogara ko ka yin dogara amma in farilla ne sai da larura ba a dogaro a sallar farilla sai da larura sai da sai da bukata an fahimci wannan yawwa to imam al-qadi iyad ya faɗa shi kuma kamar yadda yazo a cikin al-majmu sharh al-muhaddawi cewa wa amma al-ittika'u ala al asah amma dogaro da ake akan wato sanda to ya halatta faja'izun fin nawafil bittifaq ya halatta a dogara din amma a sallan nafila wannan da ittifaqin malamai in a nafila ne halatta ka dogara ba matsala illa ma nuqila an ibn sirin sai dai abinda aka ruwaito daga ibn sirina cewa shi yana ganin bai halatta ba yana ganin makaruhi ne amma a farilla ya ce fa mana ahu malik imamu malik ya hana mutum ya zo sallar farilla ya dogara da wani abu in dai ba da uzuri ba da jumhurin malamai har ma suka ce duk wanda ya zo sallah ya dogara da wani abu ko ya dogara da katanga ko da itace ko na makamancin wannan dogaran da ya yi da wannan abun ta yanda inda za a janye wannan abun to zai faɗi to sallar ta ɓaci duk wanda ya zo sallah ya dogara da wani abu ko ya dogara da kofa da a ce za a fuske kofar nan zai iya faduwa to sallarsa ta baci wannan shine ra'ayin malikiya kuma shine ra'ayin jumhurin malamai suka ce lam tasih salatuhu sallarsa bata tabbata bata inganta ba Allah kuma ba zai karba ba da haka dai a dunkule ya 'yan uwana hukuncin yin sallah ana buƙatar a yi ta a tsaye ya halatta mutum ya dogara da wani abu i inda larura a farilla amma a nafila fa ya halatta to a nafila ka an ce ka iya yin ta ma a zaune ko ko ba kuma ne ba an halatta mana mu sallar nafila ko a zaune ba to ballantana an ce ka zauna ma ballantana dogaro to sai dai kun san hukuncin yin sallar nafila din ko a zaune din aka ce duk wanda ya sallar nafila a a a zaune yana da me yana da rabin ladan wanda ya yi ta a tsaye ko ba ka bane ba yawwa to dan haka ko da za a samu wani malalaci mai lalaci wanda yake ganin da an bada wata rahusa ta ta yin sallar nafila a zaune to yayi ya san cewa ga ga hukuncin sa yana da rabin ladan wanda ya tsaye ba laifi yin sallar isha'i nan da zamu yi akwai nafila ko ba laifi ka iya yin ta a zaune amma fa kana da rabin lada to amma idan mutum bai da lafiya fa yana da uzuri kenan ko to ko yayi a zaune yana da cikakken lada kenan tunda wani uzuri uzuri ne الضرورات tubihul mahzurat kenan. to mutum ya iya dogaro da jikinsa ai mutum zai mutum ba iya dogaro da jikinsa yanzu misali mutum ya kabbara sallah haka Allahu akbar ko ba ana yi haka ba mutum sai haka ya je haka <laughs> kaga yanzu yana tsaye amma kuma haka yake ya dogara ne akan wannan yanda zaka zo ka buge wannan kafar guda daya zai faɗi ko bai zai faɗi ba to shi ne tambayar ya halatta haka ya halatta <laughs> huwa yasqutu bi suqutihi idan da an buge kafar zai iya faɗuwa ko bai faɗi ba to shi ma irin wannan din makaruhi ne kamar yadda malamai suke faɗa yin sa a cikin sallah ka tsaya cat kamar yadda ya kamata sai dai inda uzuri ina fata ana fahimta sai dai inda uzuri sai dai ni ban da hujjar da zan ce in mutum ya haka din sallar sa ta ɓaci tunda ba itace ya ɗauko ya tokara ba kafar sai tokari da ita amma dai abin da ake so a tsayuwar sallah za mu zo akan yadda ya kamata a yi sahu to tsayawa ake sosai wato ka tsaya sosai da jikinka an fahimci wannan yawwa sai sai kuma ya ce qiyamu wal fi salatil laili. hukuncin tsayuwa wal da zama fi salatil laili a sallar dare tsayuwa da zama a sallar dare tsayuwa da me da zama a sallar dare wa kana sallallahu alaihi wa sallama yusalli laylan tawilan qa'ima manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar dare wato dare mai tsawo kuma yana tsaye dare mai tsawo kuma yana tsaye wa lailan tawilan ka'ida yakan yi kuma sallah dare mai tsawo kuma yana zaune wa kana idza qara'a ka'iman ya kasance in dai yana yin karatu a sallah yana tsaye raka'a ka'iman to ruku'in ma sai yayi ta ruku'in tsaye ma'ana kamar yadda yake a tsaye din haka zai ruku'i wai za qara'a qa'idan in kuma yayi karatun sallarsa yana zaune ne raka'a qa'idan to sai ruku'in a zaune akwai ruku'in tsaye wanda dama shi ake an saba ko akwai kuma ruku'in zaune shine na sallar zaune to abin da ake nufi a nan gurin ne, idan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallar tsaye ne to idan ya zo ruku'i dai daman kamar yadda yake a tsayin nan kawai sun kuyawa zai sallallahu alaihi wasallam idan kuma yana sallar zaune ne to idan ya zo yin ruku'i ba wai in ya zo yin ruku'i sai ya tashi ya miƙe sannan ya yi ruku'i ba a yana zaune zai yi ruku'in an fahimta wani hadisi hadisin imam muslim ne da abu dawuda da imamun nasa'i da tirmidhi da Ibn maja suka fitar da shi da Ibn nasr a cikin qiyamul layl da imamu tahawi da baihaqi da imamu hakim da imamu ahmad duk sun ruwaito shi ta hanyar abdullahi bin shaqiq al-uqaili yace na tambayi na Aisha dangane da sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da daddare sai take cewa kana yusalli laylan tawilan qa'ima wa laylan tawilan qa'ida wannan magana na na Aisha ne wa kana idza qara'a qa'iman raka'a qa'iman wa idza qara'a qa'idan raka'a qa'idan a wata riwayar salla qa'idan wannan kenan to wannan yana nuna mana yanayin sallar yanayin tsayuwa kenan a cikin sallah ko da kuma yanda za a yi ruku'i to sai ya ya dada kawo wata magana yace wa kana ahyanan yusalli jalisa manzon Allah wani zubin shine ahyanan wani lokacin ya kasance yana yin sallah a zaune fa yaqra'u wa huwa jalisun fa idza baqiya min qira'atihi qadru ma yakunu 30 aw 40 aya kama fa qara'aha wa huwa qa'im thumma raka'a wa sajada ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك حديث إمام مالك أتشن المؤطأ ديرويته دقى عبد الله بن يزيد المدني هزوانا نعائشة من ذا الله wani lokacin ya kasance yusalli jalisan yana yin sallah a zaune fa yaqra'u wa huwa jalis yayi ta yin tilawa yayi ta karatu yana zaune ɗin. فإذا بقي من قراءته قدر ما يكون ثلاثين أو أربعين آية إذا يزمنتو أبن الثورة نعينهم واتو أم karatun kafin ya ruku'i bai fi aya talatin ko aya arba'in ba kama kawai sai ya tashi faƙara'aha sai ya karanto ayoyi arba'in ɗin nan ko ayoyi talatin ɗin nan ba huwa ƙa'im yana tsaye ثم ركع وسجد sannan sai ruku'i sannan kuma sai sujada ثم يصنع في الركعة الثانية مثل ذلك ركعة بيوما سيئي kamar haka. Abin abinda ake nufi anan a magance wani lokacin manzon Allah yana fara yin sallah sallar dare wannan sallar dare ne ba sallar farilla ba yana fara yin sallar dare a zaune Allahu akbar ya rike hannu ya kama yin karatu kuma ya karatu mai tsawo a lissafin karatunsa a tsarin karatunsa in ya kai bai wuce aya arba'in ba bai wuce me aya arba'in ba ko aya talatin ba ya yi ruku'i to sai ya miƙe kuma sai ya karanto sauran ayoyin a tsaye sai ya ruku'in sa ruku'in tsaye sai ya sujada kun fahimci wannan jayyid to wannan hadisin abin da yake nuna mana ya halatta kenan mutum ya fara yin sallah a zaune sannan daga baya miƙe tambaya intanafila ce tambaya mutum ne ya je masallaci sallar tahajjudi ana tsawaita karatu wataƙila izu izu ake a tsaye ko rabin izu ake a tsaye ko sama da haka ya halatta ya zo ya kabbara sallah ya bi man Allahu akbar a zaune sai ya ga an kusan yin ruku'i sai ya tashi na'am liman yana tsaye liman yana tsaye na'am na'am ba zai ba wannan ya ce ba zai ba saboda an sa liman ne don a koyi da shi amma yanzu ga hadisi mun karanta annabi yana yi na'am shi na'am ina jin ka waccan hanyar daban wannan daban hanyar lagos ne da maiduguri ko ba iri ɗaya ba ne abinda zai hana shi kawai manzo Allah ba da ka'ida duk wanda zai sallah zai bi liman inna ma ju'ila al-imam li utamma bi an sanya liman ne don ku koyi da shi fa idza salla qa'iman fa sallu qiyaman wa idza salla jalisan fa sallu julusan ajma'un ko ba ka bane in yayi a tsaye ku yi a tsaye in a zaune ku yi a zaune amma yanzu da a gidanka kake a zaune a gidanka kai ya halatta kai haka kawai ka ɗebo bakaranka kana zaune kai ta yi kai ta yi kai ta yi sai ka zo watakila shafin ƙarshe ko shafi biyu na ƙarshe sai ka tashi kuma ka miƙe ina fatan muna fahimta yawwa ta yanzu misalin ina sallah yanzu gani ina sallah ta a zaune ko ko da yake ba wannan ba shine sallar ba shine zaman sallah ba ko muka ce zaman sallah shine zaman harɗe ko to maza yanzu za mu yi sallan ne na fara ta a zaune kuma saura mun wasu 'yan ayoyi sai in tashi kuma na miƙe kaddara yanzu a gidana nake ina yin sallah daman za a yi sallan zaune haka za a yi harɗe ko haka aka ce ka ɗauki wannan ƙafar ka shigar da ita nan ka ɗauko wannan ka shigar da ita nan shi ne menene zamansa me sunan shi a ah? zaman cin tuwo ko ka yi haka ka zauna Allahu akbar na yi fatiha na gama na kama suratul bakara ina ta karatu ina ta karatu ina ta karatu ina ta karatu saura mun aya talatin ina hakan nan fa kaga ban yi ruku'i ba yanzu ko na auno na kusa na yi ruku'i nan da aya talatin to kawai shikenan sai na yunkura sai in tashi sai na miƙe kawai ci gaba da karatu na haka a tsaye inam a wace kabbara kuma kabbara ta mece ce <laughs> miki a kawai za ka yi da haka sai na yanzu kadara na kammala karanta ayoyi talatin ɗin nan kawai sai na yi Allahu akbar kaga sai na yi rukuyi kaga na yi rukuyi ko sami Allahu liman hamida rabbana lakal hamdu ko rabbana wa lakal hamdu ko Allahumma rabbana lakal alhamdu ko Allahumma rabbana wa laka alhamdu duk wanda kai ya halatta an gane wannan to yanzu wannan sallar tana nuna cewa na fara sallah a zaune kuma na ƙara sata a tsaye to idan an zo raka ta biyu za a yi <laughs> idan an zo raka ta biyu to zan wuce in tsaya ne ko ko yaya a'a sai in yi zama na kuma ina fata ana fahimta sai in koma a zaune sai in ta karatu sai na ga bai wuce min wato aya talatin ko arba'in ba ko sannan kuma sai in sake tsayawa sai na yi ruku'i sai na ɗago sannan sai na yi sujada idan an yi haka ɗin ya halatta kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yake an fahimci wannan to wannan shine fashin bakin da hadisin yake yake yake nusantar da mu yake kuma karantar da mu wato irin wannan abun zai maka amfani wata ran saboda duk lafiyar ka malam wata rana zaka tashi wallahi kana da kasala kuma sallar dare ya kamata ka yi ta to amma baka da nishadi ko baka bane ba za ka ba za ka iya yi ba sai ka yi ta a zaune sai ka yi ta a zaune na'am na'am na'am <laughs> shi wannan ba Allah ya ce an ce sallar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama idan ya zo sai ya rage aya talatin ko arba'in ne zai tashi ya miƙe ɗin ko ya ce to mu sallolin na ma gaba ɗaya su ma ba sa wuce aya arba'in ko talatin haka ne ko ba gaba ne ah, ya kiyamun lele yanzu ake yin da da kulauzai da inna aɗai naka Allahu akbar inna aɗai naka al-kawsar wa salli li rabbika har Allahu akbar wani ma in ya ga dama kulhuwa ma sai ya raba ta gida biyu kawai dai shi dai kaf shi dai abin da yake da bukata kawai dai a ce dai yi rako'i to irin wannan ya za a yi eh ga masu ga masu yiwa da mudammatan Allahu akbar duk ana yi wani kuma ya zo bayan ya gama Fatiya, wala dallin sai ce babi ayi ala tuka tukaziban Allahu akbar wannan sai da azumi kai ana ta bargaza akwai masallatan da dama wallahi abu wallahi yanda suke sallah kenan kuma irin wannan masallatan sun fi jama'a sun fi kasuwa cikawa ake yar eh, mubi ba yawa sai lada nan da nan an hatta mata an kammala ta dama masallatan da suke sauke qur'ani ko suke jaye-jaye wannan kam suna bata lokacin su nema wa ma zai zo ya zauna ya wani wani dadewa yana bi kawai ga can ta ina haɗe naka haka suke zuwa suke yi to almuhim abinda nake so in ce da ku tambayar dan uwan nan sai in tambaye ku nema kafin ba da ansa menene yasa manzon Allah din yake yin sallar a zaune saboda ne saboda yana tsawaita karatu to kai da ba za ka tsawaita karatu ba ai ba bukata ka zauna kawai ka miƙe ka miƙe ina fatan muna fahimta to yanzu wannan sallar ya za a yi an fara rabinta a zaune rabi a tsaye ko an yi a a a ɗaya bisa ukun biyu bisa ukun ta to over 3 ta a zaune wani over tiri kuma a tsaye to yaya maganar cewa man sallah jalisan wanda ya sallah a zaune yana da rabin wanda ya sallah a tsaye yaya zai shiga in kun ce ya shiga wani lada za a bashi shi wannan a za a bashi cikakken lada insha Allah za a bashi cikakken lada saboda ya wani bangaren sallah a tsaye wani kuma bangaren sallar a zaune to wannan hadisin abin da yake nuna mana cewa ashe dai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya tabbatar da ayan nan da Allah yake faɗa wa abud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin ka taiwa ka bauta har sai mutuwa ta zo maka haka Allah ya ce da manzon Allah wannan khitabun ne linnabi wal muradu bihi ummatahu magana ake da manzon Allah amma abinda ake nufi al'umma annabi ake nufi sallallahu alaihi wa sallama ka taiwa ubangiji bauta kai ta bauta kai ta bauta har mutuwa ta zo ma ina waɗanda suke kwanciya tun daga farkon dare har ƙarshen dare shafa'i da wuturi ya gagari musulmi shafa'i da wuturi ka tashi da daddare kai shafa'i da wuturi bare yiwu ba ba ba a yi wallahi sai wanda Allah madaukin sarki ya zaɓa kawai kaga wannan iya musiba nana Aisha take cewa manzon Allah yana tashi yana sallah da daddare yayi ta karatu ta karatu yana kuka yana karatu yana kuka yana karatu duk aya da ta zo take magana azaba sai annabi ya nemi Allah ya tsare shi daga wannan azaba duk aya da ta zo take magana akan rahama sai manzon Allah ya nemi Allah ya bashi wannan rahamar ce wallahi haka yake sallah hatta ta tafaffara qadama sai diga digansa sun kumbura kafafuwa sun kumbura ita da kanta Aisha sai take ce da annabi ya manzan Allah yaya kake ɗorawa kanka wannan nauyi yaya kake ɗorawa kanka wannan wahala alhali Allah ya riga ya yafe maka inna fatana laka fathan mubina li yaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar tuntunin Allah ya riga ya ce ya yafe ma abin da ya gabata na farko da na ƙarshe duk an yafe maka manzo Allah yake ce da ita afala akunu abdan shakura to kuma ni shi kenan haka zan zauna baran zamanto bawa mai yi wa Allah godiya ba yanzu kenan annabi yana wannan sallah yana tsawaita ta dan yayi wa Allah bauta sannan ya nuna godiya dangane da ni'imar da Allah ya masa to yanzu kai ni'imar da Allah ya baka ta lafiya ni'imar da Allah ya baka ta arziki ni'imar da Allah ya baka ta kwanciyar hankali ni'imar da Allah ya baka ta yaya ni'imar da Allah ya baka ta iyali ni'imar da Allah ya baka ta ilimi ko ta sarauta ko ta mulki ko ta me to me kai wa Allah dan ka nuna godiya a gare shi shine yayi wa Allah sallah da daddare har kafafuwansa suna kumbura dan ya nuna wa Allah godiya dangane da ni'ima da ya bashi na manzanci ko to da ni da kai da Allah mana ni'imomi irin waɗannan to me muka yi wa Allah tambaya ce wanda tana iya fadawa kan kowa kuma kowa sai ya duba ansar da ya kamata ya ba wa Allah ashe akwai buƙatar mutum ya rinka raya da rarshi bayan Allah na dare bayan Allah na gari wato dare abinci ne a wurin su duk yanda aka duk lalacewa duk rauni duk wahalhalu ya kamata a ce mutum yana tashi yana dan tattaba wani abu na ibada ko mun lalacewa raka'a uku raka'a biyar raka'a bakwai raka'a sha ɗaya iya sallar da manzon Allah ya dai raka'a goma sha ne amma kun ji yana tsayawa lailan tawila dare mai tsawo dama mutum yanzu ya kwanta daman bayi da maniyan ya tashi ka duba sayyidina abubakar faɗan aljanna ne garanti Allah ya bashi gidan aljanna haka manzo Allah ya faɗa hadisin Imam Tirmidhi wataran ya irgo sabai al-asharatul mashhudi lahum bil janna yace Abubakar fil janna wa Umar fil janna wa Usman fil janna wa Ali fil janna wa Talha fil janna wa Sa'd fil janna wa Sa'id fil janna wa Zubair fil janna wa Wanene fil janna wa Abdurrahman fil janna wa ka duk ya jero su gaba da ce yan aljanna ne tabbas tun yana raye amma sayyidina abubakar idan yayi abu ya gaci ya ga da daddaren nan ba zai iya tashi yayi sallah ba yana idar da sallar isha'in sa sai yayi alwala sai yayi sallolinsa na dare da ya saba kafin ya kwanta sai ce rayukanmu suna hannun Allah in ya ga dama ya tashe mu in ya ga dama kuma bai tashe mu ba haka yake anan malamai suka cewa ashe kiyamul lailin ya halatta in kana jin tsoron ba za ka iya tashi ba ka yi ta farkon dare da ka shi bayan Allah nagari suna raye dare kuma yanzu irin wannan rayuwa ma halin da ake ciki malam ai akwai bukatar mu raye dare masu neman duniya ma ya kamata ku nemi duniyan nan cikin dare ƙwarai da gaske fitina kawai aka barka fitinar duniya wallahi wallahi aka barka da sana'arka kawai da take akwai bukatar ka tashi da daddare kana neman Allah ya tsare ka da shadin miyagu ofis ɗin da kake zama yana da buƙatar addu'a saboda yanzu ana yi mutane sihiri mutum zai zo kana harka in ya ga kana samu sama da shi sai ma sihiri sihirin nan ku arha za a je gurin malamai yi dubu ɗaya dubu biyu dubu biyar ɗari biyar ma sai ma sihiri a tsugunar da kai wallahi nake ga muku akwai mutumin da na je zan yi masa rukiya wata rana babban mutum ne dan kasuwa ne a singa yake da 'ya'yansa manya manya wallahi nake ga ma ƴan uwansa ƴan kasuwan suka yi masa sihiri ka san me suka yi masa sai suka sa masa kin kasuwar kai sai daina zuwa kasuwa ya ce ba za ka je kasuwar ce ba na so ana masa magana kasuwa sai fara faɗa da ya fita zai je sai fara ihu sai fara ihu in za a kai sai fara ihu wannan bai wadatar ba sai suka makantar da shi makanta fa ba wai idan marifin ba wallahi idan rangadau ya fi naka din nan gani amma wallahi baya ganin komai idan abu ɗaya yake amma da kasan wani labule aka samu ya ciki baya gani gashi nan da gara ga idan manya manya amma zai tashi sai ya dafa to akan me aka masa wannan saboda duniya saboda yana samu harka tana kai masa sai aka tsugunar da shi Allahu alam ban sani ba ya miƙe ya warke ko bai warke ba Allahu alam to a akan harkar duniya ya kamata ka tsaya da daddare wato wannan fitintun suke faruwa a duniya akwai buƙatar ka tsaya ka gaya wa Allah Allah ya tsare ka akwai wani bawan Allah wata ma'aikata ɗaya daga cikin ma'aikatan gwamnatin nan ana shirin a masa a naɗa shi kwamishina a ɗaya daga cikin ma'aikatun nan mutum ne mutajayyin mai addini wallahi a ofis ɗinsa yana zaune yasa aka kawo masa abinci ya ci kuma a gurin ma saboda addini shi yake musu masalla. amma ana jin nan gaba kaɗan lokaci ya kusa za a canja wani za a sa shi to ashe akwai masu bukatar kujerar a ma'aikatar wala mutumin nan malam ya tashi ya zo masallaci ana jiran sai zo mutane sallah ya tsaya gurin liman an tada ikama ya ya daga hannu zai kabbara haka sai bakin ya rufe yake ya kasa magana yana ta daga hannu zai Allahu akbar abun Allahu akbar in ta gagara faduwa ka kabara gagara mamu suna kallo ya juyo kawai sai fashe da kuka ya yi haka yi kabbara ɗin a haka a zuci karatun ya ƙi yiwa kawai sai faɗi aka ce me ya same ka ba magana ya yi magana sai aka ba shi biro ya yi rubutu kai sai fara irin gwalagwajen na rubutun yara irin yaro ka ba shi takarda yana ka ce rubuta sunansa ya ta maka hauka to wallahi haka wannan mutum ya yi to ka gaya min yaya za a yi kwamishina ya yi kwamishina baya magana bai iya rubutu ba suka suka kifar da shi a nan gurin dan wani ya samu wannan kujerar ashe akwai bukatar mutum ya rinka tashi da daddare yana neman Allah ya tsare shi wannan duniyar wallahi ba a zama haka mai hankali dai baya zama haka yanzu ka duba manzon Allah Allah ya riga ya yafe masa ba, Allah ya masa komai amma duba tashi yake yana sallah wata riwaya aka ce biyu yake ɗakin matarsa ɗaya bayan ɗaya yana zuwa yana tashin su ke tashi ke tashi ke tashi kai yanzu tsakaninka da Allah kana tashin iyalinka ce ta tashi sallah kana tashi ko cewa kake a bar hajiya a banta kar a taba ta eh kar a taba ta a gwanda a tashi hajiya ta nemi lahira fa tunda hajiya tana yi ni tana neman duniya da rana tsakani da Allah manzo Allah tashi yake yana tashin iyalinsa wanda wato musamman da Ramadan aka ce idan goman ƙarshen nan ya zo aba ai kowa a gidan nan kowa ce man yuqibu sawahibu hadhihi alhujurat wa zai tashi ma abuta waɗannan ɗakuna shi da kansa sallallahu alaihi wasallam domin matsayin annabi ba wai ya wakilta wani ba da kansa ɗaya bayan ɗaya ke bi da haka akwai wannan buƙatar mu rinka yi wa iyalanmu dan Allah ce wa amur alaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk ka umarci iyalanka da sallah kuma ka yi haƙuri wajen imartansu ka tashe ta ta koma ka je dai ka daɗa tashin ta ta daɗa komawa ka daidai ka daidai ka ce kar ka ce kar ma ki tashi ki je in kin shiga wutar ni ina ruwana ka san kai ba ta haka zaka faɗa to Allah ya ce wastabir alaiha kai hakuri ko kuma mata ba an ba ku lasisi bane sai na rashin kirki ku ce ai Allah ma ya ce ai mana hakuri a ta tashin ana hakuri kamar yadda wata aka ce a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an halicci mata ne khuliqna min bila an halice su ne da karkataccen kashi mace ba ta tafiya a miƙe a karkace take tafiya manzon Allah ya ce ma'ana wai ɗabi'unta dole a karkace take ba ka samu mace ɗari bisa ɗari a saifiwa kawai hakuri ake da mata manzon Allah ya ce a karkace take fa idza zahabta tuqimuha kasanta in ka ce sai ka miƙar da ita ta zama ɗari bisa ɗari to karya ta za ka yi wa kasuru ha talaquha to mijinta ya zo yana faɗa sai ta ce ga kaka kura mun dawo manzon Allah ya ce mu karkata Tule? <laughs> to kaga wani aiki ya ce ko ba ka ba yawwa to da haka da yan uwa ya kamata wallahi mu kula da wannan janibi yana da muhimmanci kwarai musamman raya da yana da muhimmanci kuma in Allah maka arziki ka dace za ga lokacin ya sai ka tashi ko yaya dai ko yaya ko mu yaya ko da dan shafa'i da wuturin nan ne ka samu ka dan fisga malamai suka ce wanda yayi sallar dare zai tashi fuskar sa tana kyalkyali rahama nuri an nuri ba wai kaga mutum ya tashi ransa a bace ba galiban kaga mutum ya tashi yana ransa a bace to bai sallar dare ba amma in ka tashi kayi ibada da daddare ka gana da ubangiji kayi istighfari kayi salatin annabi ka karanta alqurani to wallahi zaka tashi kana cikin nishadi da jin dadi ko da baka da naira ɗaya aljihunka amma in baka tashi ka samu sallar nan ba kana tashi da dukan yara zaka tashi ka gana ta bugun yara ba ji ba gani saboda daren ba a raya shi ba Allah ya ba mu ikon yi ina fatan muna fahimta to wannan kenan a wata riwayar um, na Aisha take cewa bata taba ganin Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallah a sallar dare a zaune ba sai lokacin da shekaru suka kama shi shekaru da yawa kun ga yanzu a nan gurin an gaya mana yana yin sallar nan a zaune ne saboda shekaru akwai maganar shekaru a wancan riwayan farko babu to an samu wata riwaya am am wanda Imam Malik ya fitar a cikin muwatta na nasha ta ce ita dai ta ga Annabi yana yin sallar dare ne a zaune yayin da shekaru suka yi tsawo a gare shi ta ce yana yin sallah a zaune yana yin karatu kuma a zaune to wannan riwayar kenan am wannan malamai suka ce baya kore wancan hadisin fa ba yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam bai yi sallah a zaune ba sai da tsufa a'a wannan ta ba da labari ne akan abin da ta gani suka ce wannan yana nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana cikin nishadi yayi a tsaye wani lokacin kuma in yaje yana da gajiya yayi a zaune da ka kai ma wani lokacin kana cikin nishadi lafiya lau kayi a tsaye idan kuma akwai gajiya to sai kai ne sai kai a zaune wannan shine abin da hadisan suke suke suke nunawa ina fata na fahimta yawwa sai yake sannan kuma sai yake take cewa wa inna ma salla as-subha qa'idan fi akhi hayati lamma asanna ko annabi yayi salla as-subha an an ce as-subha sallan nafila kenan annabi yayi sallan nafila ne a zaune a ƙarshen rayuwarsa yayin da shekaru suka kama shi wa zalika qabla wafatihi bi amin wannan ya faru ne kafin manzon Allah bar duniya da shekara ɗaya yana shekara 62 kenan ya fara yin sallah a zaune ne lokacin yana da shekara 62 Hadithin imamu muslim a sannan kuma wa kana yajlisu mutarabbi'an annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallan a zaune ne sallar zaman harɗe kamar yadda muka nuna a aikace in dai sallar zama ne in dai sallah ce ta zaune ta wannan zaman shi ake yi kamar yadda wata riwaya din ta zo ta ce ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli mutarabbi'an imam al-hakim yace hadisi ne sahihi ala sharti ash-shaykhaini ingantaccen hadisi ne a sharadin bukhari da da da, da muslim imam shaukani yake cewa والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قائدا أن يتربع حديث yana nuna mana cewa mustahabbi ne an so da duk wanda zai yi sallah a zaune to yayi yayi wannan tarabbu'i din shine wannan zaman harde ka jefa kafar kaɗaya a cikin wato wajen cinyar ka ɗayan ma kuma ka ka ta kamar yadda muka yi zaman cin tuwo da ake faɗa ana koya wa yara idan ana yara in za a ce a zaman cin tuwo yadda iyaye suke sa a yi to wannan shine zaman da ake sallah wannan shine ra'ayin Abu Hanifa da Imam Malik da Imam Ahmad da kuma ɗaya daga cikin maganganun Imam Shafi'i to amma an samu wata riwaya daga ra'ayin Imam Shafi'i yake cewa kawai idan mutum ya zo zaman zai iftirashi ne kawai ina irin zaman zaman nan da ake tsakanin sujada guda biyu kun gani zaman nan da ake tsakanin sujada guda biyu in ji imamu shafi'i irin wannan zaman ne za ka yi zaman sallah a wata riwayar wasu kuma malaman cikin malaman hanafiya suka ce mutum zai yi zaman tawarruk ne an ce tawarruk shine ina zaman nan da ake na tahiyar karshe ba mutum yana zama a kan duwawunsa ba ya jefa wal amru biha da kuma an yi ma umarni ma in za a yi sallah a yi sallah da takalmi wannan zancen fa ba zaurance bane ba tatsuniya bane hadisi ne daga annabi kuma ga references nan ga wanda zai je bincika ya je duba ko طيب وكان يطوف hafiyan ahyanan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wani lokacin yana tsayuwar sallah hafiyan in an ce har babu takalmi kamar yanzu nan duk ba muna cikin masallaci kafar mu ba takalmi ba to wani lokacin haka annabi yake sallah ba takalmi shine hafiyan wa mutana'ilan ahyanan wani zubin kuma annabi yana sallah da takalmi wani zubin ba takalmi wani zubin da takalmi wa abaha zalika li ummatihi kuma ya halatta haka ɗin wa al'ummarsa sa iya yin sallah ba takalmi sa iya yin sallah da takalmi faƙala annabi ya ce sallallahu alaihi wasallama idan salla ahadukum falyalbisna alaihi aw liyakhla'ahuma bayna rijlaihi wala yu'dhi bihima ghayrahu hadisin imam al-hakim daga abdullahi bin wahab kuma abu dawud ya fi da shi da imam albayhaqi duk sun fitar da shi Manzala Allah ya ce idan ɗayan ku zai sallah falyalbasna alai ka ji fa kai idan ɗayan ku zai sallah ya saka takalminsa in ji wa in ji manzon Allah aw li yakhla'ahuma ko kuma in ya ga dama ya cire su baina rijlaihi in ya cire su din ya sa su tsakanin kafafuwansa wala yu'zi bihi ma ghayrahu kada ya cutar da waninsa da waɗannan takalma ɗin, a kawo takalmi don mu yi aikace a gani kawo takalmi ba ni takalmi na nan ai da mun kun mun ce muku littafin aikace za mu aikata shi ko manzo Allah ya faɗa cikin hadisi idan ɗayan ku zai sallame ya saka takalminsa ka saka takalminka ka yi Allahu akbar kai sallah da takalminka in ji wa in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ka ga dama idan ka ga dama kuma li yakhla'ahuma ka cire su ka cire me ka cire takalma to a ka'ida a shari'a an cire takalmi haka ake ga bayan takalmi ga bayan takalmi sai a haka saboda idan kai haka kaga nan bayani nan baya ka sa shi a haka kaga za ka iya cutar da wani to in ka zo haɗa takalma za ka ko ka ji haramin maka ko na madina in ka riƙe takalmi mutanen mu yan najeriya abin da mun tawo takalma sai ga mutum ya yakan takalminsa a lajin birni rababa rababa raba sai ga sai ga balarabe ya tsaye ya sha ya sha ƙara harab ya sha baya ju wai yana nuna ma cewa ai za ka iya gogawa wani aiki? saboda suna da tsafta sai a karɓa sai a maka haka kaga haka to yayi to a ƙa'idar sallah su da ba a ajiye takalma ma a wajen masallaci ina fatan muna fahimta ba je takalma a wajen masallaci maganin barayi ke kenan <laughs> yaya ake yin sallah idan ka zo ka kwabe takalman ka sai ka rike saka sai ka sa su a haka a tsakanin kafafuwan ka nan guda biyu kaga haka Allahu akbar ga takalma ka a tsakiyarka yanzu nan dan Allah ko wani barawon takalmi zai zo dauki takalmaka yana tsakanin ka ta dama da shagu ina fata ana fahimta yace kuma kada ka sa takalmin idan ka zo bara ma kai sallah da shi ba kada ka sa shi a daman ka haka saboda me in an zo sahu zaka cutar da dan uwanka ai haka ne sannan kuma yace kada ka sa shi a hagunka haka saboda zaka iya cutar da dan uwanka amma yace idan da wani a kusa da kai kenan in ba wani kuma ka aje su a hagunka ko ka aje su a me a damanka ina fatan muna fahimta to wannan haka yake a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama to amma mu yanzu masallacin mu akwai carpet a gaskiya ne kar wani ya zo mana sunna gobe ya zo mana da takalminsa ne abun nan ba ba abun nan ka ajiye takalman ka a waje ya dan fi maka dama dama saboda in muka ce su abin da yasa a wannan lokacin a masallacin babu shimfiɗa ƙasa ne da wayewa da sauransu amma yanzu din ma in takalmin ka yana da tsafta za ka shigo da shi ka shigo da kayanka ka sa haka amma ka je ka ɗebo kashin awaki kashin wane ne ka zo masallacin mu mun share mun saka kafet kai ka zo ka zube mana saboda ya suna sunna a'a za mu saka yan hijira su ɗauke su kai maka waje kun fahimci wannan yawwa to Allah ganar da mu dangane da sallah da takalmin wato ita sunna tana da daɗi duk abin da aka ce manzon Allah ya yi sallallahu alaihi wa sallama to sunna ne ka aikata wannan abin ba laifi bane ba to amma ana lura da da zamani da yanayi da kuma irin al'ummar da kake rayuwa da su sun yi karatu sun fahimci addini sun gane ta yadda idan ka zo kana yin sallah da takalmin ba za su kyare ka ba ba za su zage ka ba ba za su ci mutuncin ka ba ba za a ce ka zo sabon addini ba idan suna da ilimi sun gamsu da karatu sun gane an yi shekara aru aru ana yin bayani to nan ba laifi bane ba ina fata ana fahimta tawwa to amma sai kasance kai ka karanta kai yanzu ka fahimta ga hadisi nan a gaban ka an gaya ma ga littafin da zaka same shi kawai sai ka je ka tarar da masallacin mutane sun saka kafet ɗinsu sun sa turare masallaci yana kanshi da komai da komai da AC ma sai ka taho kai dan sunna ne ai manzon Allah ma ya ce ma ai sallah da takalmi kawai ka shigo musu ka kabbara ka sa takalmi za su maka duka kuma ka kawo fitina tsakani da Allah to anan kana dubawa ka ga ilimin mutanen da fahimtar su ga addini yanzu misalin in yanni ne da ni da ko mu ya mu ɗalibai za mu iya zuwa mu zo mu sallama ta kalma ko ba ka bane ba wannan ba wani abu bane ba to amma akwai buƙatar a karantar da mutane su gane addini yanzu wani idan ya zo masallacin ku ya kuna sallah ta kalma ce ta, a wallahi baran ƙara zuwa na masallacin ba ce kaga mutanen nan wallahi duk da takalman suke sallah saboda shi mutumin jahili bai yi karatu ba wato wani abu da za ka yi guda ɗaya sai ya kai kamar kafiri sai ka ji tab wa zai je masallacin da ake sallah takalmi ya sallah <laughs> duk zai da ba kuma amma za ku sha mamaki wannan karatun da shi za mu rufe yanzu za ku ga hadisai da bayanin da manzo Allah yake yi da abin da ya faru akan annabi din ma shi kansa akan sallah takalmi ba wani abu ne bane ba ku wata wani malamin mu a a, a, a Makka um, muna tare da shi an je dawafi haka aiki da wannan hadisin tun da a makka ne da madina kawai da ya zo ya shigo a harami kawai sai ya shigo da takalminsa yana da hadisin sai ya haddace da ka ya kama dawafi da takalmi ah! larabawa wannan jahilai wanda ba su yi karatu ba sai wannan yanzu sai sai sai gan shi ya harare shi sai nuna dan uwan sai shi shau shau shau kai wani da ya zo sai ka sakura ai wallahi malam bai yi masa wata magana ba kawai sai sun koya ya ɗebe shi ya sure shi ya tsora shi a kafaɗa ya ce tatufu bin ni'al kana kana fi ɗakin Allah da takalmi ya ɗebe shi in gawa kayya kayya yaya akai ya akai ne na tsalle kamar zai abu nan wallahi sai dai fudda shi waje je dire shi a waje yace in za ka aje takalman ka waje ka je ka aje in bara ka aje kar ka shigo yana kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kaza yau ina ba saurare shi ko sauraron ka ba zai ba to kaga wannan <laughs> wato suna da buƙatar karatu sai an yi karatu an bayyana mutane ina fata ana fahimta to yanzu wannan misalin a makka kenan a makka to ina ga ina ga Najeriya saboda Allah malam na je ka Najeriya a ai akwai gyara to amma mu yanzu kaga ɗalibai ne na ilimi karatu muke yi amana ta ilimi in ka zo karanta mutane ka musu bayani dalla dalla ina fata na fahimta yanzu a masallacin ku a unguwar ku in ku ya ku ne in ku ma ku sallar ku da takalma za mu zo mu magana to ya hukuncin mai najasa ko mara najasa ya za a yi karatu zai zo akan shi nan gaba ina fata muna fahimta amma masallacin mutane waɗanda watakila ba a gane ba ko jama'a suna zuwa daban-daban to akwai buƙatar dai a ci gaba da yi wa mutane karatu a ci gaba da yi musu bayani ina fatan muna fahimta to wannan kenan wannan hadisin yana nuna mana annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni yace a yi sallar takalmi a wata ma riwayar ba wannan ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa akkada alaihim as-salata fiha ahyanan kai annabi ma ya karfafa yace fa a rinka yin sallah da takalmin nan wani lokacin wani lokacin yace ga abin da yace khalaful yahuda ko musulmi ku saba wa yahudawa fa innahum la yusalluna fi ni'alihim saboda su ba sa yin sallah da takalmi wala khifafihim kuma ba sa yin sallah da kuffin su shi shine wannan takalmi din na fata insha Allah za mu zo da shi nan gaba za mu nuna shi wanda za a gan shi yan uwa su gane wanne ne takalmin kuffi wanda ake sallah da shi annabi cewa ya ku saba yahudawa kaga kai musulmi cewa kai ka saba ba yahudi duk inda za ka iya saba ba yahudi ka saba mai ba a ce ka bubbe yahudi ba mu addinin mu na musulunci ya fi karfin yayi koyi da yahudanci yanzu ne kawai da duniya ta zo al'amura musulunci yayi rauni musulmi sun yi rauni ya gabanto dole muke bin yahudawan muna so ko ba masu tsawa na karha saboda sun ci gaba sun fi mu ci gaba sun tara ilimi sun san duniya sun san waye waye da sauransu amma a ka'ida ba Yahuda yana bayan musulmi cewa aka yi ko hanya aka zo wucewa musulmi shi ne yake da yancin ya bi kan hanya kafiri gefen hanya shalda yake bi wannan a ka'idar addini kenan a ka'idar addini to annabi ya ce ku saba wa yahudawa ku saba wa nasara ku saba wa yan kirista kada ku yi abin da suke yi yanzu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa yayi idan mutum ya zo tafiya ko bishiya ne kaga ta yi alamar cross itacen bishiya fa wanda Allah ya halitta kaga alamar ta alamar cross ne to ka tsaya ka karya wannan bishiyar dan me dan ka saba wa yahudu ka saba wa kirista saboda annabi sallallahu alaihi wasallam an turo shi ne da ya saba wa yahudawa sun faɗa a madina suke cewa wannan mutumin duk abin da muka yi sai ya saba mana manzo Allah ya zo Madina ya tarar da Yahudawa suna yin azumin Ashura suna azumin ne Ashura azumin Ashura shine azumin goma ga watan Al-Muharram watan farko kenan a addinin musulunci ranar goma ga watan nan ana yi to annabi da ya yi hijira daga Makka zuwa Madina sai ya tarar da Yahudu suna wani azumin sai ce nahnu ahaqqu bi Musa minhum me yasa yahudu suke wannan azumin suna yi ne wannan rana ce Allah ya kubutar da annabi Musa daga kamun Fir'auna Fir'auna ya kulla sharri da makirci don ya halakar da annabi Musa Allah ya tseratar da annabi Musa a wannan rana ta goma ga watan Al-Muharram da haka dan murna da ranar da Allah ya kubutar da annabin su shine suke wannan azumi sai manzo Allah ya ce ai mu mun fi su cancantar annabi Musa din su da ma ba ba ba turu addinin annabi Musa suke ba jabun suke ko din suke yi mu ko original addinin annabi Musa muke yi da haka mu ya kamata mu yi wannan azumin to sai ce amma idan shekara ta juyo la sumanna tasi'a zan yi azumin tara ga wata kuma ne goma ga wata la in baqitu ila qabilin la sumanna tasi'a idan Allah ya kai ni shekara mai zuwa to zan yi azumin wato tara ga watan al-Muharram da goma ga wata shine ake cewa tasu'a da ashura manzo Allah yayi wannan ne dai ya saba yahuda saboda su suna yin goma ga wata mu ma kuma mun zo muna yin goma ga wata kaga mun zama iri daya da ka sai ya ce mu mu yi tara ga wata mu yi goma ga wata ina fatan muna fahimta kaga shi yasa mu muka dauki juma'a muna yin juma'a su kuma suka dauki asabar kirista suka dauki lahadi ina fata ana fahimta kaga akwai bambanci kenan to su yahudu ba sa sallah da takalmi kuna fata kuma ba sa sallah da hufinsu kwata-kwata to annabi ya ce don ku saba yahudawa ku ɗin ku ku rinka yin sallah da takalminku wanda yake da sha'awa wanda yake so ina fata ana fahimta fahim wannan hadisi in kana neman ƙarin bayani koma cikin littafin abu dawuda mujalladi na ɗaya shafi na ɗari da biyar da kuma littafin imamul hakim mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da sittin haka Imam al-Baihaqi ya fitar mujalladi na biyu shafi na 432 daga Qutayba ibn Sa'id hadisin kuma yana da wani shahid daga Anas dan Malik manzon Allah yana cewa khalaful yahuda ku saba wa yahudawa wa sallu fi khifafikum wa ni'alikum ku salla a cikin kufin ku da takalman ku fa innahum la yusalluna fi khifafihim wa la ni'alihim ba sa yin sallah a cikin kufin su ko takalman su mal albani yake cewa wannan hadisin yana nuna mana an so kenan ga wanda yake da ra'ayi kuma yake so ya yi sallarsa da takalmi yanzu a gidanka in ka ga dama a ɗakinka in ka ga dama a ofis ɗinka in ka ga dama za ka yi sallar takalminka shekara biyu da suka wuce ko shekara uku da suka wuce a jidda muna jiran jirgi ya dawo da mu an ji aikin hajji kenan sai irin sojoji din nan da 'yan sanda na na na Saudiya sai suka zo sai muna yin alwala da su to tare da alhazanmu ne shikenan sai aka ga sojojin nan suka zo alwala ba su cire takalminsu ba kawai da suka zo alwala sai suka cire kawai sai suka yi shafa akan safa almasu alal jawrabain kenan suka shafa safar su kawai ba su wanke kafa ba suka sa takalman su sai wani daga cikin alhazan ni ina gurin muna zaune sai ce kaga mutanen nan ko daman an gaya mana yahudawa ne kaga yayi alwala ga bai wanke kafa ba kai alhamdulillah yau Allah ya nuna mu yace daman malaman mu sun gaya mana babu ruwan mu da malaman Saudiya da Makka da Madina nan yahudawa ne yace zaka ga suna sallah da takalmi saboda 'yan sandan Saudiya da sojojin Saudiya duk da takalman suke sallar su kwarai da gaske da takalman za ga suna sallar saboda me sun sha karatu malaman sun karantar da su ina ba ta ana fahimta ya halatta kai ka sa takalminka in ka in ka sa takalmi kai alwala ka saka takalminka in yana tsafta ka shiga kai sallah da shi ba laifi bane ba ka sa safarka ka yi alwala ka sa safa in ka zo za ka sake alwala ba sai ka cire safar ba ka yi shafa a jikin safar ya halatta sauki ne wala almasu alal jawra za mu zo mu yi magana akan shi nan gaba insha Allah ta'ala kaga yanzu ai sauki ne sai mutumin nan ya fara surutu ce wallahi ashe mutanen nan makiya addini ne ashe kaza kaza sai aka ga kuma sun je sun yi sahu suna sallah ga ɗayan su da takalmar su inna lillahi wa inna ilaihi raji'un subhanallah sallah da takalmi to ba mamaki mutumin da bai je makaranta ba bai zauna wurin malamai ba bai saurari wa'azi ba ba mamaki yin irin wannan abu. amma yanzu kai da kawai idan ka je wani gari ka ga wani sallah ta kalmi wannan zai baka mamaki ka zai baka mamaki ba wataƙila kai ma ka taɓa yi a ƙasar ku to shine amfanin zuwa makaranta da sauraron ilimi kuma da sauraron malamai kenan Allah ya daɗa ganar da mu mun fanci wannan wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wa huwa fi salati thumma istamarra fi salatihi كما قال أبو سعيد الخدري صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلما كان في بعض صلاته خلعنا عليه فوضعهما عن يساره فلما رأى الناس فلما رأى الناس ذلك خلعوا نعالهم فلما قضى صلاته قال ما بالكم ألقيتم نعالكم قالوا رأيناك ألقيت لعان عليك فألقينا لآلنا فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيها قذرا أو قال أذى وفي رواية خبثا فألقيتهما فإذا جاء أحدكم إلى المسجد فلينظر فينا عليه فإن رأى فيهما قذرا أو قال أذى وفي الرواية الأخرى خبثا فليمسحهما wal yusalli fihima to yace wa kana rubbama naza'ahuma min qadamaihi wani zubin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yana yin sallah da takalminsa yana cikin yin sallar sai ya cire takalman yana cikin yin sallar takalmi A ce dai annabi ya sallar takalmi da haka idan ka ga wani ya yi sallar takalmi kada ka ce ya zama kafiri kada ka ce ya zo da sabon addini kada ka ce ɗan kaza ne kada ka ce dan kaza ne a'a ka yi bincike a je karatu matsalar mu ba ma zuwa makaranta muna zuwa neman kuɗi kam muna zuwa sana'a amma zuwa mu zauna mu yi bincike na ilimi ba a yi ba research annabi yana yin sallah ɗin, kawai sai ya zare takalmansa sun استمر في صلاته sannan ya ci gaba da sallarsa kama kala abu sa'idin al-khudri kama yadda abu sa'idin al ya gaya mana ga abin da ya ce صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم من ذا الله صلى الله عليه وسلم وترى من صلى فلما كان في بعض صلاته yayin da ya kasance yana cikin ɓangaren sa bai gama ba khala'ana alaihi kawai sai aka ga ya zare takalmansa fa wada'ahuma an yasarihi sai ya sanya wannan takalma din ta ɓangaren ina hagun dinsa to anan ya sa su ta ɓangaren hagun dinsa ne saboda me babu kowa a gefensa tunda shine liman mamun suna baya falamma ra'a an-nas yayin da mutane suka ga haka din khala'uni alahum mutane sune sahabbai yau ana cikin sallah sun ga mai duka din gaba ɗaya shi annabin ya cire kowa sai ta cire takalminsa ashe wannan ya nuna ashe wani lokacin sahabbai a masallacin annabin suna yin sallah tare da takalmansu saboda gashi annabi ya yi sallah yana cikin sallah ya cire takalmi bai gama sallah ba su ma kawai duk kowa sai ta cirewa takalmin shi na ga muku cewa wannan abun ba wai sabon abu bane wanda bai je makaranta bane zai dauke shi a matsayin sabo shikenan suka cire takalman su balan ma qada salatahu yayin da manzo Allah ya gama sa kala sai ce ma balikum alqaytum ni'alakum yaya naga kun jejjefar da takalman kun cire takalman kuna sallah annabi ya faɗi haka ne saboda idan yana yin sallah yana ganin bayansa kamar yadda muka faɗa annabi yana kabbara sallah Allahu akbar riwaya ta zo ta tabbata cewa kamar yadda yake ganin gabansa haka yake ganin bayansa shi yasa wata ne yake ce musu fa in na kabbara sallah fa ina ganin ku kullun kadiri sahu abubuwan da kuke a sallah fa bai buye gare ni ba Allahu akbar Allahu akbar to amma wannan hukuncin kamar yadda muka faɗa a cikin sallah ne kurum idan ya fita a wajen sallah baya ganin bayan shi shi yasa yake waiwayawa dan an samu riwaya yana waiwaye ko ba ka bane ba yawwa sai ce yana kun cire takalma suka ce ra'ayna ka alqaita ni alayka a mu ma mun ga ka cire naka ne fa alqaina ni alana sai mu ma muka cire namu takalman wannan yana nuna ashe sahabbai suna koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ashe duk abin da annabi suna yi to da ni da kai mu ma ɗan al'ummar annabi ne in an ce manzon Allah ya aikata wani abu to mu yi kokari mu ma mu rinka aikata irin wannan abin da annabi din yake aikatawa kada wani ya zo cewa ah, kai yanzu kai kai ne dan karshen zamani Za ka zo ka ce duk abin da annabi yayi sai kai to kai annabi ne ka san haka wasu suke faɗa wasu a ce wai ka ce wai za ku koyi da annabi sai a ce ah, to kai manzo Allah ne in an ce za ka koyi da sahabbai sai a ce to a ah, to kai sahabbai kai sahabi ne a to ai cewa akai mu koyi fatashabbahu in lam takunu mithlahum inna tashabbuha bil kirami fala'u ku yi koyi da su ko da ba ku zamanto irin su ba ai koyi da manyan mutane ai wannan rabota ne ai ina fata ana fahimta a yanzu a nan rayuwar duniya idan mutum kana son sa kana kaunar irin yanayin yadda yake karin fularsa haka za ka rinka yi ka yi koyi da wannan sai a ce annabi ba za ka koyi da shi ba yanzu ba har dress code ake ɗaukowa ba a jaridu ana sawa a samu wani shahararren mutum sai a je a sa yan jarida sai su ɗauke shi a hoto dress code ɗinsa kenan sai a ga ana cewa kaza duk ba an yi ba a Najeriya ma ba an yi tazarce ba kayan tazarce ba wa ake koyi da shi a bace ake koyi da shi an ga yasa ne yasa tazarce ko shine kuma kowa yake sawa yake sawa tazarce ko ba ka bane akwai yanayin sakon hulansa akwai yanayin tafiyarsa akwai daukan hoton da ake samu manya suna yi sai ga mutum shi ma yana yi ashe ɗabi'ar ɗan adam an gina ta ne akan imitation wato yana imitating abu yana koyi kenan to mu wato wanda za mu yi imitating ɗinsa shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallama yanda ya sallah mu yanda ya ibada mu mu iya kokarin mu abinda bamu iya yi ba sai mu barwa Allah amma ya fi a ce an tashe ka gaba ɗaya kai annabi yayi gabar kai kai yamma ah to kai koyi da manzo Allah ba kai koyi da wani annabi baka share masallaci ba ka je ka share kasuwa me aka yi Ka ga ba ci nasara ba to shi yasa kaga duk abin da annabi yayi sai ga sana yanzu ga Abdullahi dan Umar fa wata rana suna tafiya da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya tsaya sai dan tsuguna sai ya bawali a wani wuri a hanya ne cikin daji fa wata rana ya zo dawowa shi Abdullahi dan Umar lokacin annabi ma baya nan ya zo zai wuce ta gurin baya jin fitsari fa yana zuwa gurin daidai gurin da shi da abokan tafiya sai ce kai ku dakata ku dakata sai suka tsaya kawai sai aka ga ya tafi ya je gindin wannan wurin ya dan tsuguna kaman zai cire sa ya dan dade sai ya tashi sai abokan suka ce ah mun ga kun je ka je ka tsuguna ko baka yi fitsari ba yace eh wata ran ne nazo ina tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallama sai na ga ya tsaya yayi bawali a gurin ni kuma yanzu na zo zan wuce Allah ya kaddara bana jin fitsarin dan nayi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai na je ni ma na tsuguna a wannan wurin ka duba din girman Allah Abdullahi dan Umar yana da tatabbu'i akan wato atharun Nabi sallallahu alaihi wasallam duk da cewa an yi masa inkari baban sai yana masa fada akan yawan bin diddigi diddigi duk abin da annabi ya diddigi yana bin diddigi yana abin da ba a yin koyi ma a ciki sai ga shi yana kokari an an soke shi an yi masa magana akan wannan amma dai wanda yana nuna mana cewa ashe sabon manzo Allah suna koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dhakara Allah kaseera Allah ya ce kyakkyawan koyi ya tabbata gare ku dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa in tuti'uhu tahtadu in kun bi manzon Allah kun shirya wanda bai bi manzon Allah ba fa ya kama kafar wala ya kama shirme bai kama daidai ba annabi shine abun koyinka sallallahu ta'ala alaihi wa sallama da wannan yake nuna cewa ashe maganar kowa tana bayan magana annabi duk girman malami duk matsayinsa duk rawaninsa duk ɗaukakarsa duk jan carbinsa duk cika bakinsa da goro da zai duk abin da zai yi za a yi masa ɗa'a ne a bi shi idan abin da ya faɗa ya dace da abin da Muhammadu ɗan Abdullahi ya faɗa ina fatan kuna ganewa amma matsayinsa da darajarsa da kambamarsa da ɗaukakarsa sai ya zo wata rana ya kawo wa mutane abinda annabi bai san shi ba addini abinda annabi bai ba sabai ba ba to bai halatta a yi masa da'a akan wannan ba duk girman shi kuma ina fata ana fahimta saboda iyayenka dai a duniya baka da sama da iyayi to iyayenka ma Allah ya ce in iyayenka suka zo da sabon Allah suka zo suka ce kai shirka to sai ka ba su hakuri wa in jahadaka ala an tushrika bi ko wa in jahadaka li tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tu'ihuma ayoyi ne guda biyu irin su guda kar kai musu da'a Wa wajahidhuma fi dunya ma'rufa wa sahibuhuma afwan fi dunya ma'rufa ka zauna da su a duniya da kyakkyawan dabi'a da sanannen abu amma ba a yi musu biyayya akan sabon Allah kawai mutum yanzu tsohon sai ce da shi sai ka je ka sha giya ba ta rai ba ba shan giya ba ce ka je ka sha ni ubanka ne ni nace ka sha sai ka ce baba kai hakuri giya ba za ta shawo ba saboda Allah ya haramta shan giya a nan gurin baka saba wa babanka ba saboda Allah ka bi kun fahimce ni yawwa sai da Allah ya ce to abin da yasa ni kuka ga na cire na wata kalman inna jibril atani malaika jibril ne ya zo min fa akhbarani anna fiha qadaran malaika jibril ne ya ga mun cewa manzo Allah takalminka akwai dauda akwai kazanta au qala adan ko kazanta wa fi riwayatin khubthan a wata riwaya aka ce khubthan Shi ne dai datti ko kazanta ko wani abu na na najasa yana sallah ya fara da takalma sai jibril ya zo ya sanar da shi kaga dan gatan Allah kenan ni kam in ni ne da ni da kai sai dai mu yi mu gama ba wanda zai gaya mana to wa zai gaya mana saboda ba a mana wahayi fa alqaitu ma shi yasa na cire su kun fahimci wannan to a nan gurin malamai sai suka ce ashe ya halatta idan ka zo ka fara yin sallah a rigar da kake yin sallah akwai najasa ko a hular da kake yin sallah ashe yaron ka ya dan yi kashi hular ta dan fada baka sani ba yiwu ka dauko kaya ba ko yaro ya ma fitsari baka wannan ba kana cikin sallar sai ka tuno sai ka cire hular sai ka jefar da ita to ka kammala sallar ka wannan farawa da kai da najasa a jikinka din baya cutar da sallah kun fahimce ni to ga ma wata ka'idar ma wato duk abin da mutum ya zo na yin sallah sai kai sallah da rigar ka akwai najisa ko wandon ka akwai najasa riga ko wando ko takalmi sai bayan ka'idar ka tino to maimaita wannan sallah din fa mustahabbi ne ba dole bane idan da lokaci ka maimaita an ba lokaci ba sai ka maimaita ba amma da za ka yi sallah a gangan jikinka akwai janaba to sallar ba ta yi ba kun gane bambancin idan a gangan jikinka ne najasar take jiki to in kai sallar ba ba amma in a rigar ka ce kun fahimce ni in a rigar ka ce to wannan bai cutar ba to kaga anan zai warware mana matsalar da ake cewa me hukuncin mace tana yin sallah da ɗanta sai ɗan ya mata fitsari sai ta cire shi ta sauke shi kaji ko ko kuma me hukuncin mace tana sallah da yaro kuma da famfas kuma akwai ajiya a cikin famfas ɗin baka san famfas ba to to me zai ce masa ni da Hausa kai me sunan pampers da Hausa nafkin napkin ma turanci ne pampers <laughs> ba shine tsumba ba eh kwance kunzugu to kunzugun yara kai muna da bukatar Hausa na wallahi <laughs> kaga yanzu duka pampers muke cewa amma yanzu bamu san sunan pampers da Hausa ba ko ba gaban to mu ce kunzugu to mace ta yi sallah da ɗanta da kunzugu ya dirka kashi ya dirka fitsari kuma yana gadan bayanta me hukunci sallar ta tayi ina fatan kuna fahimta tayi in bawali ya kai ga jikinta ai ba ita ta yi ba wannan taɓa ta yi ina fata ana fahimta taɓa ta yi to shine sai yake cewa fa idza jaa ahadukum ila masjid idan ɗayan ku zai zo masallaci falyanzur fina alaihi idan ka zo masallaci kai in za ka yi sallah takalminka to ka duba takalminka fa in ra'a fihi ma qadaran aw qala adan aw khubzan idan kaga kazanta ko najasa falyamsahuma to ka goge su ka shafe su kaga bai ce falyamsilhuma ba fa anan ne malamai suke cewa kenan najasar da mutum ya tako ta da takalmi zai iya kawar da ita da goge takar ka zo da takalminka da najasa a jiki annabi ya ce abinda za ka ka duba da kaga najasa ka samu kasa ka goga ka goga ka goga ka kankare shi kawai kai sallar kare shi ashe akwai najasar da gogewa yakan kawar da ita ba sai an saka ruwa ba kun fahimci wannan da kyau kuma wannan ya nuna mana cewa ashe dai suna yin sallah da takalma za a ce wal yusalli fihi ma kai sallah a cikin takalman bayan ka goge su to ina wanda suke cewa a to in ba dai za a yi sallar takalmin sai dai mutum ya je ya sabon takalmi ya sa a motarsa in zai fito masallaci sai ya sa su to babu komai kenan a jikinsu. wai ba wai takalmin da kake yawo da shi wai ba da shi ka yi sallah ba a'a annabi bai ce a sayi wani sabon takalmi daban wai da shi za a yi sallah ba annabi bai faɗi haka ba sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kawai ka duba inda za ka kawar ko ka wanke ko ka goge duk yayi wa kana idan nazahuma wa zahuma an yasarihi annabi idan ya cire su yana sa su ta bangaren ila hagun dinsa wannan hadisin imam abu dawuda ne ya fitar da shi wancan shi ma abu dawuda ne ya fitar da shi da ibnu da ibnu kuzaima da imam al-hakim kuma sahihi ne wannan ma haka da imam nasai da ibnu maja da ibnu kuzaima da imam al-hakim duk sun fitar da shi wa kana yaqulu annabi yana cewa idan salla ahadukum fala yab'ana alayhi an yaminihi in dayan ku zai sallah kada ya sanya takalmansa a bangaren damansa wala an yasarihi kuma kada ya sanya a bangaren hagunsa fatakuna an yamini ghairihi in ya sanya a hagun dinsa ai ta zama tana damun wani kenan ko ba zama ne in ka sa takalmi a hagun dinka to ya zama damun wani kasawa illa ai Allah ya kuna an yasarihi ahadun sai dai in babu kowa a ina a hagun din nan sai dai in babu kowa wal yadahu ma baina rijlaihi annabi ya ce sanya takalmarsa tsakanin kafafuwansa guda biyu kamar yadda muka nuna a aikace hadisin ibnu khuzaima da abu dauda kuma hadisi ne ingantacce da imamul hakim da imamul bayhaqi da sun ruwaito shi daga usman ibn amr abinda muka faɗa na daidai Allah madaukin sarki ya yi mana arziki ya ba mu lada wanda muka yi na kuskure ko tuntuban harshe Allah ya mana afuwa kuma ya yafe mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik salam بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته akwai wani bawan Allah da ba shi da lafiya yana bukatar yan uwa masallata da wanda suka halarci wannan karatu su taimaka masa da addu'a Allah ba shi lafiya to da wannan mu ma muke tawassuli cewa duk wanda yake wannan wuri ko yake sauraron mu ko daga nesa da ba shi da lafiya yake da ruwa ubangiji Allah ya yi masa duk wanda yake da wata matsala ta rashin lafiya ko cuta Allah ya yi masa mai wata bukata ta alheri ubangiji Allah ya biya masa muna maka addu'a kuma bawan Allah Allah ya baka lafiya Allah ya raba ka da abin da ke damun ka amma wannan bawan Allah ke cewa mallan ya halatta mutum yayi addu'a da Hausa a sujada ko bayan ya gama tahiya matsalar yin addu'a da Hausa a cikin sallah matsala ce ta saɓanin malamai wasu suna ganin ba za a yi da Hausa ba saboda duka sallah ai larabci ce ba za a yi da Hausa ba sai dai a yi da larabci wasu kuma suna ganin cewa a'a za a yi da Hausa saboda idan ka ce masa ba zai yi da hausa ba to bai iya larabcin ba ya zai shikenan gaba ɗaya addu'ar ta kubuce masa za ka iya cewa ya je ya koya wani yakan ɗauki lokaci mai tsawo kafin ya koya yana da kyau ɗin a koyi larabci a iya a rinka yi da larabci amma idan mutum bai iya yi ba zai iya yi da hausa ya halarta kuma sallarsa ta yi da larabci da hausa da ibo da inyamuranci da turanci da teranci da kowane yare ma gaba ɗaya allah ne ya halitta ko ba ka ba ne? yawa wa min ayatihi ko daga cikin ayoyin ubangiji tabaraka ta'ala ayati ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum sabanin samun sabani tsakanin harsunan ku da launin ku wani baki wani dogo wani gajere wani kakkaura wani siriri wani wani wani wani mai fada wani kuma mai hakuri ko baka bane yawa to haka Allah ya ga dama ya halicci mutane to wasu malaman suka ce ya halatta mutum yayi da Hausa idan bai iya larabci ba ya halatta yayi da Hausa idan bai iya larabci ba wannan bawan Allah yake cewa assalamu alaikum mallan Allah kara wa malam lafiya da Allah mallan akwai wata shubaha da take yawo daga wasu malamai waɗanda suke cewa wani ya ce wai wai duk wanda ya sauke alkur'ani da kwana uku to babu takawa a cikin yadda a cikin karatun nasa to kuma gashi yanzu nan an ce mana mun karanta manzon Allah yana yin sallah ma ya karance bakara ya shiga ali imran ya shiga nisa'i ya karance to idan kai lissafi kaga ya karanta wajen izu goma sha kenan a wajen raka'a guda to inda zai raka'a goma sha ɗaya yana wannan watakila kenan zai iya sauke qur'ani ma a dare ɗaya in dai duk wannan tsawon haka ne da sauransu eh na farko dai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kada a sauke qur'ani saboda sama ƙasa da kwana uku ƙasa da kwana uku ya ce amma ba cewa yayi ba cewa yayi wanda yayi bai da takawa bai da tsoron Allah ba ba haka aka faɗa ba abinda aka ce idan mutum yayi zai yi gaggawa ta yanda ba zai fahimci me Qur'ani yake dauke da shi ba ina fata ana fahimta a ka'ida ta karatun Qur'ani da saukewa daga kwana uku i sama kun fahimci wannan to amma an samu wasu salafu salih magabata na kwarai suna yin sallah din da daddare ma sauke Qur'ani yanzu an samu riwaya Usman ibn Affan yana yin wutiri da Qur'anin wutiri idan ya tashi ya kama yin sallah malam tun bayan isha'i bayan ya ci abinci zai yi ta sallar nan baya gamawa sai a salatu khairu minan nawm ana as-salatu khairu minan nawm ya gama sauki Qur'anin gaba daya sauransu ina fata ana fahimta ana samun wannan akwai masu yin kwana biyu akwai masu yin kwana uku akwai masu yin abun nan amma abin da yafi kyau shine mutum ya yi kokari ya yi shi daga kwana uku i sama amma wannan istinbatin na shi wannan dan uwa waje ne idan har an ci annabi yana karanta bakara bakara wajen izu biyar ce a raka ɗaya kuma ya tsallaka ya shiga nisa'i nisa'i ya shiga al ko ya ƙara ko ya rage raka ta biyu ma ba za ta kai wannan ɗin tsaho ba waccan ma ta hudu ko ta biyar ta wannan sauransu to idan an har hada za a ga yana yin karatun da yawa kenan ba mamaki zai iya sauka a cikin kwana biyu waje zai iya yiwa sai dai kuma karatun manzon Allah ni sallallahu alaihi wasallam daban ne da irin namu kuma shi ma manzo Allah ma cewa kai ma in yazo ina karatun da madda yake ja yana tsawaita karatu yana tsawaitawa ja yake ba irin namu na wazo an samu yi maza maza a gama a tashi a tafi ba ba irin namu ba ina fata na fahimta ala ayyuhal mai sauka qur'ani istihbaban ana so in zai yi daga kwana uku isama da kwana uku isama na'am wajen sallah haka haka haka gaskiya ne wannan tambaya ne mai kyau yanzu ba mun yi magana akan alkiyam ba wato rukuniyatul qiyam fi salah cewa in dai za a yi sallah sai an tsaya lalle a tsaye ake yin sallah ba a yi sallah a zaune sai inda uzuri da larura sai dai in nafila ne to gurgu fa gurgu za ga akwai wanda yake da gutsurariyar gwiwa in sun zo to ya za su yi su an halatta musu yi a zaune yace to yakan ga wasu kan kafa gwiwar sai su tsaya a haka din idan sun zo ruku'i sai su yi ruku'i in sun zo sujada sai su yi wannan abin da suke daidai ne idan gurgu zai iya kafewa sa ya tsaya a tsaye ya sallar to wannan yayi wannan yayi idan ko bai zai iya ba to ya zauna akan kekensa ya sallah din haka kun fahimce ni yawa to abu na karshe shine akwai bukatar yan wasu taimaka da addu'a a dangane da na farko dai musamman waɗanda suka taimaka suka bada wannan masallaci ake wannan aikin alkhairi da ayyuka da suke ta yi har yau mu da muke karatu muke sallah a masallacin nan muke da awa ko naira ɗaya namu ba mu sa a cikin nan masallacin ba kuma kuma dai ina jin ba a taba cewa ku kawo a zagaya da hula fi sabilillahi a bada a bada taimako za a yi kaza za a yi kaza ba to kaga an samu daidaikun mutane na farko dai shi mai gidan ya taimaka ya bada wannan wurin Allah ya saka masa alkhairi kuma Allah ya tsawaita mana sa, ya yawaita mana kuma irin su ya sa musu albarka cikin ayyukan su da suke da kuma kuma mutane da suke taimaka yanzu wani kafet ɗin wani bawan Allah ne ya taimaka ya bayar kuma yanzu haka ɗin nan bayan nan da kuke zaune inda aka kara masallaci extension ɗin da aka yi shi ma nan muna nan muna ta addu'a kuma kuma mana addu'a insha Allah kafet ɗin yana tafe za a zo a haɗa shi zama iri ɗaya ga wannan POP ɗin nan da kuka kun ga rabi rabi ba a ƙarasa ba shi ma ana kan hanya